shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai ga sha shida watan mai miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya sa mai katare wurin faɗan daidai mai sa mai katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani karatu da muke gabatarwa na ainihin tafsirin alkur'ani mai girma na sati-sati mun aje karatun kan sati na 93 da uku kafin mu aje karatun saboda shiganmu wata na ramadan mai albarka wanda wannan sati da za mu suma karatu sati na tasa'in da biyar kenan kuma a ƙarshen karatu da muka yi kafin mu aji karatu mun ainihin aji karatu a ƙarshen suratu ali imran kenan wannan sati na tasa'in da hudu kenan mun aji karatu a ƙarshen suratu ali imran muka yi alkawarin cewa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo bayan ramadan da rai da lafiya kuma ya ba da iko za mu fara karatu a farkon suratun nisa gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin sunsa da kaddaransa gashi mun zauna saboda mu ci gaba da karatu da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci mai albarka na alkur'ani mai girma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 ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تعدل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا da farko muna neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga barin shari na shiɗani jefiffe wanda Allah ya la'ane shi ya kore shi daga barin rahamansa muna neman albarka na wannan karatu da za mu yi da aka muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai suratun nisa wanda ita ce sura na hudu a jerin alkur'ani mai girma in an faro ta sama sura ce madaniya al-rajih yan bisa ga zance da ya filin jayi sura ce daga cikin jerin surori da suka sauka bayan hijira na manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kamar kuma sani alkur'ani nan mai girma suru da ke cikinsu gaba ɗaya maluma sun kasa su kashi biyu kashin farko su ne surori makiya abinda ake nufi da shi shine surori da aka saukar da su yayin da annabi muhammad sallasalam ke tafiyar da rayuwarsa a makka kafin ya yi hijira ya koma madina sai ainihin kashi na biyu su ne surori madaniya surori da ke an saukar da su bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina da aka zance wanda yake mafi rinjaye shine suratun nisa sura ce madaniya gaba ɗayanta face aya ɗaya kawai kamar yadda malumma masana alkur'ani suka faɗa suka ce akwai aya ɗaya kawai a cikin waga sura satun nisa wanda aka saukar da ita kafin hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuwa an saukar da ita wannan suran a cikin garin makka kan ainihin wanda ake kira da suna Usman bin Talha al-Hajabi ayan nan da maluma ke ishara zuwa ga ita ce aya da Allah subhanahu wataala ke faɗa a cikin cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adli inna Allah ni'ma ya'idhukum bih al-aya ayin nan da Allah ke cewa lalle ne Allah subhanahu wata'ala yana horon ku ku da amanoni zuwa ga ma'abuta amana ko idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci waga ayin ne maluma suka ce an saukar da ita ne a makka shekara na ainihin fatu makka makan har ma ko da ma wannan ya tabbata haka abinda aini yake istilahi na maluma kan suwar da suke maqiya da madaniya ba aini yana nufin suwar da ta sauka cikin makka da suwar da ta sauka cikin madina ba domin ba surorin alkur'ani gaba ɗaya suka sauka cikin garuka guda biyun nan ba amma ana nufin da makiya ne surar da aka saukar yayin da annabi sallallahu ke gudanar da rayuwarsa a makka madaniya ko bayan ya hijira ya koma ainihin madina wasu daga cikin maluma sun ce ita sura na an saukar da ita ne yayin da annabi muhammad sallallahu ya tashi hijira ya bar makka ya koma madina wasu daga cikin maluma suna cewa cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya farko suna ce ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas nan suka ce ai wannan na ishara ne ko yana nuni ne cewa sura nan ta sauka makka ne domin suna cewa surori da suka sauka makka surorin da aka samu aya Allah ya ce ya ayyuhan nasu ciki duka makka aka saukar da su yayin da aka koma madina za a yi magana da sahabbai ana cewa ya ayyuhal ladina amanu ne amma a makka ake cewa ya ayyuhan nasu kuma wannan zance zance ne mai rauni domin sautin libakara gaba ɗayan ta madina ta sauka kuma akwai ya ayyuhan nasu har su biyu a cikin sautin libakara da haka wannan zance zance ne mai rauni kamar yadda malumma suka faɗa da kamar yadda muka faɗa tun farko ne zance da firin jayi shine suratu an-nisa sura ce madaniya saboda akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga uwar mu'mine aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ita ce ta ce ma nazalat suratun nisa illa wa ana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce ba a saukar da suratun nisa ba face yayin da na kasance a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to babu sabani tsakanin maluma cewa Aisha an kaita a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Madina ba Makka ba haka wannan zance na Aisha na tabbatarwa cewa suratun nisa sura ce madaniya ba makiya ba kamar da muka faɗa a farko cewa ita ce sura na hudu a jerin alkur'ani idan an faru ta sama amma kuma a jerin alkur'ani kan yanda sururin kur'ani suka sauka ga suran farko kamar da kowa ya sani suratul alaka ita ce sura na farko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam abin da ya fara sauka daga cikin alkur'ani kenan suratul alaq wa'annan ayoyi guda biyar to kan ainihin tsari na saukan alkur'ani ita ga sura suratul nisa ita ce sura na 93 a jerin surori da sauka a cikin alkur'ani sura nomba 93 sautin nisa ta sauka bayan saukan suratul mumtahana sautin mumtahana na sauka bayan ta aka saukar da suratul nisa ko bayan sautin nisa ne aka saukar da suratul zalzala kamar da maluma masana alkur'ani ainihin suka faɗa waga sura tana kunshe da yawa yawan hukunce-hukunce na shari'a musulunci ta yi zantuka da bisa ga abin da ya danganci zamantakewa na ma'aurata sa'annan lamari na raba gado da wasu hukunce-hukunce masu yawa wanda tun daga farkon suran za mu ga cewa allah subhanahu wa ta'ala ya fara ne da zantar da hukunci ko umarni ga ainihin bayansa Allah subhanahu wa ta'ala fara cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah ce ya ku mutane ku bi ubangijinku da takawa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku bi ubangijinku da takawa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga ainihin gare shi ko daga shi wa batha minhuma rijalan kathiran wani sa'a. kuma ya yada maza da mata masu yawa a ƙashiyan wa'annan mutane guda biyu wattaqullaha wa ku bi ubangijinku da ta allazi tasaaluna bihi wanda da shi ne kuke roƙon alfarma a wurin juna wal arham kuma ku tsari zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle ne allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai kula ne game da lamuranku gaba ɗaya allah subhanahu wa ta'ala cikin ga aya na farko na suratul nisa yana horon bayansa ne yana horon bayinsa ne mummune su ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan tsoron ubangiji imam al ya fassara da cewa ita ce ibadatu wanda hula sharika bautawa Allah shi kawai ba da an mai kishiya ba wannan shine hakikanin ma'anan tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma Allah sai bayyana wa bayinsa matsayinsa zuwa gari su don su ƙara sanin waye ubangiji lamari na tsoron Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a yi shi a ainihin farkon wannan ayan shi kalma ainihin takwallah da Allah ya ce ittaku rabbakum ku yi tsoron ubangijinku shi wannan kalma na ainihin attakwa malumma sun mai fassara daban-daban wanda daga cikin fassara wanda yake ya hada abinda ake bukata a sani kan hakikanin ma'anan taqwa shine zance da wasu malumma suka faɗa suka ce taqwallahi ya min asma maratib ibadatillahi ta'ala ce an ce taqwa yana daga cikin mafi girma na ainihin martaba na bautan Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wahiya an yaj'al al bainahu wa baina rabbih wiqaya shine da bawa zai yi kokari ya sanya wani wikaya kariya tsakaninsa da ubangijinsa subhanahu wata'ala kariya ne na garabihi wa saktihi wa azabi kariya daga barin wushin Allah da azaba na Allah subhanahu wata'ala kuma ne mutum zai yi ya yi wa kansa kariya daga barin wushi da azaba na Allah suka ce wa hiya an ya'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah yarju thawab da mutum zai kokari yi aiki bi ta'atilla bisa ga yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a kuma zai wannan aiki ne ala nurin min Allah akan haske daga Allah menene haske daga Allah shine alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da duk wani aikin ta'a da mutum zai ya tabbatar wannan aiki na da asali a cikin alkur'ani ko a cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yayi haka sai kasance ya yi aiki na ta'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ala nurin min Allah bisa ga haske daga Allah ba kawai mutum zai tashi ne yana ga ai in ka duba abu kaza in ka duba yana da kyau sai yayi mutum ya haka ba a cewa yayi wa Allah ta'a domin ta'a ana samun shi ne akan biyayya mai Allah subhanahu wa ta'ala ce ayi ka gabatar da wannan bisa ga haske daga Allah subhanahu ta'ala kuma mutum na yin wannan yarju sawaballahi yana kaunan samun sakamako na kwarai a gun Allah subhanahu ta'ala suka ce wa an yatruka ma'siyatallahi haka ne har waya daga cikin ma'anan taqwallahi mutum yayi kokari ya bar abin da yake sabo na Allah ala nurin min Allah wannan kuma zai bari ne bisa ga haske daga Allah bisa ga abin da ya ji alkur'ani ya ce haramun ne ko saɓo ne ko suna ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne ko saɓo ne mutum zai bar wannan aikin bisa ga wannan haske na alkur'ani ya khafu iqaballahi dan yana jin tsoron ainihin jan kunni na Allah subhanahu wataala saboda tsoron azaban Allah sai mutum ya daina aikata abin da yake sabo na Allah subhanahu wataala wasu malamai cewa asasu taqwallahi khashiyatullah suka ce ainihin gimshiki na Shi shine tsoron Allah dan haka mafi yawan maluma suke fassara Takawa da tsoron Allah an ce ittaqullahi ya ce ku ji tsoron Allah ma hakikanin ma'anan takawa ya hada ababa diwa kamar da muka ji bayani bayanin da maluma suka fada ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku bi ubangijinku da takawa alladhi qalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya shine kakanmu annabi adamu alayhi salam duk wani mutum da ke rayuwa akan wannan durin ƙasa bakin mutum ne irin mu 'yan afirka ko fari ne kamar balarabe ko bature ko irin mutanen ƙasan china japan ko mutanen australia ko 'yan latin america irin 'yan brazil chile argentina da saura ko 'yan canada duk inda mutum ya samu kansa europe ne ko russia mun ga akwai bambancin fata akwai bambancin ainihin yare kowa da irin yadda halshinsa yake amma gaba ɗayanmu asalinmu allah ya halitta mu ne min nassin wahida daga rai guda ɗaya allah subhanahu wa ta'ala na nabbahar da mu ne a nan cewa koya mutum ka samu kanka da wani matsayi wanda kai ganin shi abin renawa kai ganin shi cikin walakanci da kaskanci ba ka kimanta shi kai da shi asalin ku ɗaya Allah wanda ya halitta ku min nassin wahida daga rai guda ɗaya farkon halittar mutum kina shine halitta na kakanmu annabi Adamu alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta matarsa daga jikinsa kinan wani abu ne aka fita daga jikin kakanmu annabi adam aka yi halittar matansa wanda ita ce kakanmu hawa alaihassalam ina Allah ya yi halittar annabi adam da hawa alaihassalam shi annabi adam shi ne farkon halitta sai Allah ya fidda wani abu daga cikin annabi adam alaihassalam ya yi halittar matansa. hawa alaiha salam akwai hadisi wanda imam al-bukhari ya fitar a cikin sahihinsa kan hadisi na dubu uku da ɗari uku da talatin da ɗaya imam muslim a wurinsa ya fi da hadisi kan hadisi na dubu da ɗari hudu da sittin da takwas cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ya faɗa yana cewa innal mara'ata khuliqat min dila' ce lalle ne mace an yi halittanta daga ƙashi na ainihin kai ko ƙashin awaza ƙashin da aka yi halittar mace da shi kenan wa ina a waje shay'in fiddala'i ala kuma lalle ne ƙasusuwa na ainihin awaza ko na kari wanda ya fi karkacewa sosai shine ƙashin wanda ke sama-sama ji annabi muhammad sallallahu alaihi kenan da wannan kashi na sama sama aka fitar aka yi halittar kakan mu hawa yace fa in za hatta tukimuhu kasartahu wa wannan kashi na awaza na sama daga ciki idan kai kokarin kaga zaka mike shi da ya karkashi zaka karya wannan kashin wa in ta biha wa amma idan zaka more da matanka istamtata biha wa fiha iwaj ka yi zama da ita ka more rayuwanka amma akwai karkata tare da ita wannan hadisin na tabbatar mana cewa kakanmu annabi kakanmu annabi adam salam da kakanmu Hauwa alayhi salam duka asali guda suka fito annabi adam alayhi salam shine asali daga kuma shi annabi adam ne aka fidda abinda aka yi halittan kakanmu a hawa da a nuna irin alaka da ke tsakanin namiji da mace mutane ne ɗaya ko da namiji na ga ya fi mace karfi ya san wani abu ne daga jikinsa aka yi wannan halitta na mace da shi sai ya tausaya mata kan rauninta da allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haka halittanta yake da haka allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaku rabbakum ku bi ubangijinku da taqawa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya sumi halittanku daga rai guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta matarsa daga jikin wannan ran wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kuma sai ya yada mazaje dewa da mata dewa daga annabi adamu da hawa naga duk wani namiji da mace da suke rayuwa akan wannan dorin ƙasa na mutum asalinmu daga annabi adam ne alaihissalam zance da wasu marasa hankali da cikin turawa suke cewa asalin mutum daga ainihin biri ne aka yi halitta wannan zancen bai da asali domin da gaskiya ne da duk birorin da ke duniya an ga wasu suna juyewa suna zamowa mutum wannan ba gaskiya ba ne asalin halittarmu daga annabi adamu ne alayhi salam wanda shi ma allah subhanahu wa ta'ala ya halittansa ne da ƙasa da aka haɗa da ruwa laka laka aka kwaɓa aka suranta annabi adam alaihi salam kuma wannan aikin Allah ya yi sa ne da hannunsa shi kansa hannu mai daraja kamar yadda Allah ya bamu labari yayin da yake tambayan ainihin shedan ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka kai sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na guda biyu naka Allah subhanahu wataala shi ya halitta annabi adam mutum ya fidda wani abu daga cikinsa ya halittar matarsa hawa sai sanya mutane suka zamo gaba ɗaya daga waɗannan mutanen biyu mutane biyu na aka samu asali na mutane gaba ɗaya aka yaɗu a fa'in duniya gaba ɗaya ka ji gaga wasu mutane ga su tsayayyu dogaye wasu gajejjeru wasu masu ƙananan idanu wasu manya-manyan ƙwayen ido wasu hancinsu mammane yake wasu ga dogon hanci gashi nan dai halittan daban-daban daban har ya kai da kaga mutum kana ya wa cewa wannan ta bangare kaza a duniya ya fito ko nan da muke mu bakake kana ka ga wani ce wani ga mutumin ƙasa kaza ne don siffansa wani ga ganin shi mutumin gari kaza ne wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne kawai ni ta'arafu don mu san juna amma asalin mu ɗaya ne kamar yadda annabi sallallahu ya ce kullukum min adam wa adamu min turab gaba ɗayan ku daga adam ne kuma annabi adam kansa shi kuma da turbaya ne Allah subhanahu wata'ala yi halittansa don haka Allah subhanahu ta'ala yana ƙara nuna mana ne asalinmu a farkon wannan suran da ya sa yaɗuwanmu maza da mata masu yawa a faɗin duniya gaba ɗaya daga annabi adam ne da matansa hawa Allah ce wattaqullaha allazi tasaluna bihi kuma ku ainihin bi Allah da taqwa ku ji tsoron Allah wanda kuke ainihin rokan alfarma da sunansa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ta inda za ku rinka yi wa Allah biyayya kuna barin abinda Allah ya hana wasu malama sun ci abin da nufi ta sa'a nuna biyu kace ai kama a as'aluka billahi wa rahim. kamar da larabawa ke cewa ina kanka saboda Allah sa'annan saboda zumunci sai Allah su wa ta ku ji tsoron Allah wanda da sunansa ne in kana neman abu wurin wani sai ka ce dan Allah ka bani dan Allah ka bar kaza dan Allah ka yi kaza Allah nan wanda kuke roƙan alfarma a wurin juna da shi sanan da zumunci wanda kuke sa kuna roƙan alfarma da shi to ku ji tsoron Allah wanda da shi ne kuke yin wannan sa'an nan wal arham na ku tsare ainihin zumunci kada ku shiga cikin mutane masu rarraba tsakanin dangi domin ba alkhairi cikin wannan duk wani mutum da zai zauna shi rayuwarsa abin da kishe daga ana hayaniya tsakanin yan uwa ya hana tsakanin uwa da kani ya hana tsakanin uwa da 'ya'yanta ko kuwa uba da 'ya'yansa ya haɗa tsakanin 'yan uwa da aka haife su tare wanda zai yi wannan duka ya shiga ko ya bude kofa mai girma daga cikin kofofi na kaba'irai domin Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a ainihin raba zumunci kuma ya yi umarni a yi ƙoƙari a tsare zumunci da haka Allah ya ce wattakullah allari ta sa'adu na bihi ce wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon ainihin alfarma da sunansa sa'annan ku tsare zumunci wasu daga cikin maluma suka ce aina garfi da wattaqullaha allazi aita a Kaduna ta'aqaduna wa ta'ahaduna bihi wanda kuke kulla alkawari da sunansa ku ji tsoronsa wattakul arhama kuma ku ji tsoron zumunci an taqta'uha kada ku rinka rarraba tsakanin ainihin zumunta kada ku raba tsakanin 'yan uwa ku yi kokari ku sadar da zumunci kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa anan Allah ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle ne Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai kula ne da lamuranku gaba daya da kai kawunku da duk wani abin da kuke yi Allah subhanahu ta'ala yana gani ko yana kula da duk wani abin da kuke yi a cikin rayuwa kuma an ce ainihin a anan kamar yadda malumar ba ce ai shine ainihin Allah shine murakibul li jami'i ahwalikum wa amalikum ne mai kula ga duk ainihin ayyukanku da ainihin yanayinku duk wasu halayyanku Allah na kula da abin da kowa ke yi da haka wanda yake barna yake yi yake cewa mutane gyara yake yi Allah ya san na abin da shi ke aikatawa wannan kuma ke gyara sai wasu na cewa barna yake yi Allah ya san abin da yake yi da haka mutum zai yi ka zaɓi mai kyau kai domin Allah yana kula da shiganka da fitanka kai kawunka ba wani abin da ake iya yi a ɓoyewa Allah سبحانه faɗa a الله فلا أصوت na tara, نترى إيش والله على كل شيء شهيد shahid." Allah وتعالى من shaida ne akan dukkan كومي ba a iya yin wani abu a ɓoyewa Allah a ce abu kaza da muka yi Allah bai gani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba a iya yin wani abu a ɓoye mai yayi ma da mutum zai yi tunanin da iya yin wani abu Allah bai gani ba kamar ya rena matsayin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala zance ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake ya fi shahara da hadis jibril hadisi na umar ɗan khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi da yake faɗa a cikin cewa bai nama nanu julusin inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za ta yawmin ittala alaina rajul hadisi mai tsawo ne ta ƙarshen hadisin yayin da shi wannan mai tambaya ya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa fa akhbirni anil ihsani ka bani labari game da ihsani an ce kyautatawa ko kyautayi me ake nufi da wannan an sa ce an ta'budu Allah ka annaka tara shine zaka bautawa Allah subhanahu ta'ala? kamar kana ganin Allah kai bauta Allah kamar dai gashi ne gaba da kai kana kallon sa fa in tarahu in ka kasance kai baka ganin Allah fa ya raka shi Allah subhanahu wata'ala yana ganinka in ka baka ganin Allah to Allah subhanahu wata'ala yana ganinka dan haka ka tabbatar cewa Allah na kula da lamarinka daga daga cikin cikike ko mafi ɗaukakan martaba ko daraja na bauta zai mutum na bauta kamar yana ganin Allah domin yayin da kake ganin ga Allah tsaye gabanka ka fi kyautata bautanka fiye ga in kana tunani yana wani wuri ne bai san ma abin da kake yi ba a mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna wa al'ummansa ne cewa Allah subhanahu wata'ala yana kula da kowa duk wani abin da mutum ke yi Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin kula ya san abin da kowa ke yi don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana asalin halittarmu daga ainihin uba ɗaya annabi adam da uwa ɗaya hawa saboda mu so juna mu haɗa kanmu kuma mu gano cewa mu raunannu ne ba mu da wani abin da kuma za mu iya yi wa kawunan mu shi wanda Allah ya muna da kowa ya tsaya kan hanya na Allah subhanahu wa ta'ala akwai zance da tabbata cikin sahihu muslim ka hadisi na dubu da goma sha bakwai daga hadisi na jariri ɗan abdullahi al-bajali Allah ya kare ta gari shi ne ce manzo sallallahu alaihi wasallama hina qadima alaihi ulaika nafar min mudar yayin da wasu jama'a suka iso a gun manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin kabilan nan na mudar mutane wanda yake kamar yadda cikin hadisin kajtabun nimar mutane ne wanda yake dan sabar talauci sun samu zani haka da za a kai a ɗinke ya zamo riga a sa dan sabar talauci in ma wani ya ba su kyautan matiriya ba su iya biyan kudin dinki da aka gaba ɗayansu kowa zanin da ke saye da shi an huda tsakiya ne sai tura kansa a ciki sai kama baki nan ta gefen hagu ya ɗaure ya kama gefen dama ya ɗaure don ainihin sabar talauci da ke tare da wa'annan mutane yayin da suka zo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga talauci da tsiraici da wa'annan mutane ke ciki A sallallahu alaihi ya shiga gida ya duba ko yana da wani abu na dukiya da na fito shi ba wa'annan mutane ya shiga ba komai ya fito ya shiga ba komai sai an zama ya bara aka yi la aka tara mutane annabi muhammad sallallahu da ya hau kan mimbari ya fara magana yana kutuba bayan sallan azfar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna kana alaykum raqiba annabi muhammad sallasa ya karanta aya ne domin nuna wa mutane asalin ku daya yadda kuke cikin wadata da morewa a nan kuna da komai daidai ƴan uwanku gina suka taho daga wani wuri ku duba yanayin da suke ciki ku ji tsoron Allah wanda shine ubangijin ku da wayannan mutane gaba daya annabi muhammad sallallahu sai ya karanta ayan nan kuma ya ayyuhal ladina amanu taqullaha na tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun bayan ya karanta wayannan ayoyi guda biyu sai fara kwadaitarwa sallallahu alaihi wa sallam akan ba da sadaka ki tasaddaqa rajulun min dinari yace namiji ya fidda dinarinsa ya bayar min dirhami wanda ke dirhami ya fitar ya bayar min sa'i burri wanda ke da ainihin sa'i na alkama ya bayar min sa'i tamri wanda ke da sa'i na dabino ya bayar ƙarshe ce ta saddaku walau bi shikki tamra ku ba da sadaka ko da da ɓarin dabino ne gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai tara ainihin tarin abinci sutura da dangi daban-daban na kaya na azurki ya tara aka ba wa mutanen menene dalilin kawo wannan hadisin anan shine ayan nan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida yana daga cikin ayoyi da ake bukata in za a yi wa mutane hutuba a ainihin ja hankalinsu da shi da haka yana daga cikin hutubatul haja annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana sai ya karanta ayan nan da wasu ayoyi guda biyu bayan wannan kurkur ayan nan ya da karanta zai ayan ladina amanu taqullaha wal tanzur nassum ma qaddamat li gadin da a fara janyo hankalin mutum a aje shi kan ainihin tafarki na takawa bayan wannan kuma nuna mutum asalinsa da irin bukatansa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala bayan haka sai a nuna mai umarni da Allah subhanahu wata'ala yayi bisa ga haka sai zama sauki ga mutum ya bi umarni na Allah subhanahu wata'ala daga ayan nan na farko da muka ji ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku bi ku da taqwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halittan ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta matarsa daga jikinsa wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa kuma ya yada maza da yawa da mata da yawa daga wayannan biyu واتقوا tsoron allah wanda kuke كجسورون alfarma da shi wal arham kuma ku tsare zumunci. inna allaha kana alaikum raqiba lalle ne Allah na kula da ku mun gano cewa Allah na kula da mu abinda wannan zai taimaka mu na yi shine bai wa in za mu zo wurin malam sai mu shiri mai kyau mun fita wurin malam mu fidda hijabi mu aje mun hadu da malam sai mu duba mayafin musa da kyau ko musa sa da kyau ba a kama ana jajja don an ga malam ko an ga wani babba inda ba kowa kuma a cire aji mutum na kamanta ta'a ga wani ma yana sallah yana garin su yaje wani wuri baya sallah wanda nuka na gwada cewa bai san cewa Allah na murakabansa ba to Allah na tare da mu ko ina muke da haka mu tsoron Allah domin Allah ya kasance alaikum raqiba mai murakaba akan ku yana kula da duk abin da muke aikatawa sai Allah ce mai وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نعم ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا نعم الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم كما كبيوا مرايو دوكيانسو وآتوا اليتامى أموالهم كبا مرايو دوكيانسو wala ta tabaddalu alkhabitha bit kuma kada ku musanya mummuna da mai kyau wala akulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyansu zuwa ga dukiyanku innahu kana huban kabira dalili shi yin haka kenan babban zunubi ne yin haka ya kasance huban kabira babban zunubi ne a cikin ayan na har wa Allah subhanahu wa ta'ala yana horon ainihin tsayayyu ne waɗanda aka sa dukiya na maraya amana a hannunsu idan waɗannan marayun suka balaga a ba su dukiyansu Allah ya ce wa atul ma amwalahum ku ba marayu dukiyansu. alhalin ku ana nufin bayan sun balaga ne kuma mutum da yake maraya in ya balaga ba a kiran shi kuma maraya a shar'ance a maluma sun ce an kira su da wannan suna ne saboda wannan sunan ya filin jayi a kansu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da masihiritan nan da suka suka yi mukabala da annabi Musa alaihi salam bayan sun yi imani sai Allah ce wa ulki as sujadan sai wa'annan masihiritan suka sujada kuma lokacin sun fita cikin sihirin su ba masihirta ba domin sun yi imani wanda kuma ya imani ba a ce mai kuma boka kuma ko masahirci amma saboda sunan da suka fi shahara da shi ne aka kira su da as-sahara kamar yadda wa'annan da ake wa atul yatama domin Allah subhanahu wataala ba bada dama ba suna kanana a basu dukiyarsu kamar da zamu ji cikin karatun nan gaba da inda Allah ke cewa wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ke ba basu yi wayo ba suna kanana dukiya da Allah ya sa kuna kula nasu ke hannunku kada ku ɗauki ku basu masu shi nan Allah ce wa atul yatama amwalahum ku baiwa marayu dukiyoyinsu yinan idan sun balaga kuma ku ba su dukiyan cike kada ku rage wani abu daga ciki ta amsa ga wannan Allah subhanahu wataala sai hori mu'minai in dukiyan marayu na hannunku ku ba su dukiyansu gaba daya kada ku ci dukiyan haka ne kada ku sa dukiyansu ku haɗa da dukiyanku ku ce mun haɗa muna aiki ne bisa ga haka sai zama kuna cin dukiyarsu ku kuna tara naku Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da dama a haka ba wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu wala tatabaddalu al bit-tayyib kada ku musanya mummuna da mai kyau wasu daga cikin maluma suka ce la taj'al بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك كذا كيغا ونيمن كدينا حرام kafin zuwan halali wanda Allah ya kaddara zaka samu haka mutum na raye kada ya je shi kowanne ne ya cakuɗa gaba ɗaya kowanne ya zo a ci akwai masu cewa kuɗi ko na mala'iki ne ya zo su sun ci wannan cewa kowanne ne ruwan kuɗin ya zo su sun musuluntar da kuɗin wannan bai dace ba kada ka ainihin ɗauki kuɗi da yake bai halatta ba ka ci don kana ga kana cikin matsuwa wannan bai dace ba daga sun fassara nan wannan wada ta tabaddalul qabisa ta yi cewa kada ku yi gaggawa a wurin cin dukiya na haramu kafin halan wanda Allah ya kaddari za ku samu ya zo wasu daga cikin malaka ce abin da nufi da wala tatabaddalu al-khabisa bit-tayyibi ce ai la al-harama min amwalin nas bil halal min amwalikum kada ku musanya haram daga cikin dukiyan mutane da halan wanda yake dukiyanku kudin wani da yake haramu kai ka zo ka musanya kai ka bada naka halan ka je shiga cikin na haramu kamar yadda mutane ke yi 'yan caca galiban mutum zai aiki ya wahala sai ya ɗauki kuɗin ya je ya yanka ainihin lutu 'yan my bet sports betting ga sunan kala kala kala kala ana yi 'yan jan ido mobile lectures suna da wanda suke yace ka test kwashin kaza ne ka test kaza an cajin ka siste pesos an saka namban ka cikin draw da za a yi in an ciro naman ka ci 2000 da siste pesos siste pesos na halal ne kai ka samu to kada ka musanya ka an shi haramun hannu wanda domin in ka ba da wannan ka ci ka ci haramun in ka bayar ko baka cewa ma ka aikata haramun domin Allah subhanahu wataala ya haramta wannan wannan shine abinda wasu maluma suke cewa suka ce la tubadhiru amwalakumul halal wa takulu amwalahumul haram kada ku yi da dukiyanku na halal dan ku ci dukiyansu wanda yake haramu kada ku yi haka wala tatabaddalu al-khabitha bit kada ku musanya mummuna da mai kyau wasu maluma suka ce ai la tu'ti mahzulan wa ta'khudh saminan kada ka bada dabba wanda yake ramin mai ka an shi mai mai kana kallo ga dabban wani ya cika sai ka sun kai kai dabara ka tura mai kai na ka da ya rami saboda ka an shi nashi wanda yake mai mai wannan na faruwa so dewa inda aka samu ana ainihin sharika inda aka hada aiki ana yi partnership cikin business wani ya kawo nashi ka hada da naka kuna aiki tare to ina haka an samu wani dabba shi ga shi ne idon garke ka san kuma dabban na abokin aikinka da masau saboda kyawun shi shi ya san adadin nashi goma sha biyar ne kai kuma naka goma sha biyar amma shi wannan da ya fi duka kyau cikin garkin nashi ne bai sani ba sai an wani lissafi ka ce ka lissafa mai da na karamin me kai ka ɗauki nashi wanda yake mai kyau an kai wannan kayi musanyen mummuna da mai kyau kenan wala ta tabaddalu al-khabitha bit kada a ɗauki wanda yake mummuna a musanya da ainihin mai kyau wasu ma daga ce ma'anarsa shine la tu'ti zaifan wa ta'khuzu jayidan kada ka ba da lalatacce ka anshi mai kyau kana da kayan ka mai da kyau sai ka ainihin ɓoye illa ka tura wa wani kai ka anshi dukiyarsa mai kyau dukiyar ne ba ka mai kyau ne amma kai ka tabbatar kayan ka da ka bashin ba kyau da ka Allah Allah ne ku rabu daga baya ko me ya faru kai ne ka gudu ba ruwanka Allah subhanahu wataala ce kada ku yi haka in za ka sai da abu ka yi gaskiya in abin na tare da wani illa ka gaya wa mai sun abin ya saya cewa ga illan da ke tare da abin kada ka ce yana da kyau yau yan uwa da yawa na sai da kaya haka suke yi mutum na sai da mobile phone ya san phone yana ainihin overheat in ka sa caja shi ya yi zafi in ka charge ya cika 100% da an yi kowar so uku sai ya koma 0% ya mutu sai ka zo ka tura mutu wallahi moban ba sake da kyau ba ni kai na ma ba masuwa ba ai ban wasa da mobile kuma moban na fitinan ka kana son ka tura wa wani yanzu mai shiga ya anshi ya kaje kaje ka charge shi da kyau fa ya je ya sa charge ya cika ya ci da an kashi daya so ne ya mutu ya kira ka ka ce ya ce dai ka yi hakuri da dani yanzu kudin na kashe na samu na na baka shikenan ga wannan ina daga cikin hanya da ake yi na musanya mummuna da mai kyau ka san abin ka bai da kyau amma ka tura wani ka ce yana da kyau alhalin ka sani sarai cewa abin bai da kyau in ka haka ka musanya mummuna da mai kyau Allah ce wala ta tabaddalu al-khabisa bit-tayyibi kada ku aikata wannan matsayin domin bai halatta ku aikata wannan matsayi ba gaba daya imamu suddi Allah ya masa rama da jin kai shi yace كان أهدهم يأخذ الشاة الثمينة كان أهدهم يأخذ الشاة الثمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها شاة المهزولة وأنس يا كسنشي إذا أكباش أرزك مراوي يدوبا مرايا من تماكي سيدوبا تنكيا mai mai daga cikin tumaki na maraya sai ya kama wannan sai ya ɗauke daga cikin nashi ramamma sai ba maraya ce na marayan kenan kawai don dama adadi aka sani an san goma ne a zo a ga goma amma goma yayin ne su suke kowa bai sai ba domin shi ke kula da abin sai ɗauki na marayan mai kyau ya tura nashi wanda yake bai da kyau in ya kuma sai ya ce tumbi sha ai tunkiya ne da tunkiya tunkiya ne duka ai tunkiya ne na ba shi tunkiya ne ma na an shi tunkiya don haka babu laifi ai wa ya kudu dirhamal jayyida wa yakrahu makanahu zaif yana fidda dirhami mai kyau cikin kudin maraya shi ya kawo dirhaminsa wanda ya lalace sai ya saka cikin dukiyar maraya bayan ya yi ce dirhamun bi dirham ai wannan babu wani zalunci dirhami ne da dirhami wannan babu laifi ai dirhami na bayar ni kuma na anshi ainihin dirhami don haka